sakamakon cin zarafin ƙananan yara da mata a Najeriya ya sa hukumomin shari'a ƙasar guda da wani taro a Yola inda masu rada tsakiya fannin shari'a da suka hada kwamishinan jihohi duba batutuwan da suka shafi cin zarafin mata da ƙananan yara da zimmar duba bakin zarin magance waɗannan matsaloli da ma yake wa manema labarai ƙarin haske ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami ya ce an koshi da taron nema domin duba rawar da hukumomin shari'a ka iya taka wajen maido da tsaro a kasar kana kuma da duba hanyoyin magance cin zarafin kananan yara da mata da ke neman zaman ruwan dare a najeriya to babban makasudi dai shine eh, a haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakanin gwamnatin tarayya wato da kuma ainihin kwamishinoni na shari'a na jihohi domin ganin da cewa an ɗauki matakai waɗanda za su ciyar da ƙasa gaba ta huskar ganin cewa ainihin an kauda matsaloli waɗanda ke jayo tashin hankali da rashin kwanciyar hankali to yalla Ko wani haɗin kai gwamnatin tarayya ke baiwa jihohi wajen hukunta masu laifi da ke da nasaba da haka tsaro a yanzu. Eh gwamnatin tarayya tana ɗaukan matakai daga cikin matakan da ta ɗauka shine na haɗa kan ainihin kwamishinonin shari'a na ƙasa baki ɗaya domin tattaunawa akan fahimta ta cewa suke da haƙƙi na ganin da cewa doka ta yi aiki a cikin kowane yanayi domin hana tashin hankali da kawo matsaloli na tsaro. Saboda haka makasudin wannan taro shine a haɗa ƙarfi da ƙarfe domin a zo da tunani tsayayye ya zama kuma an huskanci alƙibla ɗaya an an gudu tare an tsira tare na ganin da cewa an ciyar da ƙasa gaba an kawo kwanciyar hankali da limana to sai dai ko da yake ma magana game da hana ruwa gudun da ake zargin ofishinsa na yi a yaƙi da cin hanci da rashawa a yanzu abubakar malami ya ce ai duk hukumomin gwamnati abu guda ne to sai dai ko akan samu sabanin ra'ayi duka hukumomin gwamnati kan abin da ya danganci matsalar da ta danganci cin hanci da rashawa bori guda suke watsafi so maganar abu ɗaya ce saboda ka kowane bangare na gwamnati babban manufarsa shine ganin cewa ainihin an samu biyan bukata akan mu'amala da ta danganci cin hanci da rashawa amma abin da a gaskiya al'amari ta huskar mu'amala wannan aiki ba abin mamaki bane a iya samun bambancin tunani da fahimta tun farko ma da yake bude taron gwamnan jihar Adama Sanato Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya koyi ba gwamnatin tarayya ne ma bisa kokarin shawo kan matsalar tsaro a shirar arewa maso gabashin kasar kana kuma ya tirda da ma Allah wadai da tashi tashin hankulan da suka auku a wasu sassan kudu maso gabashin Najeriya and I therefore condemn in total with what is happening today especially in Abia and Rivers taron da ya samu tallafin kungiyoyin kare haƙƙin mata da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya da ma hukumar kula da 'yan gudun hijira Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya